kamar yadda aka sani yaki da cin hanci da rashawa na amma cikin batutuwan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya sha alwashin aiwatarwa tun lokacin da yake yakin neman zaɓe kuma kwanan nan nema shugaba buhari ya ko dakatar da sakataren gwamnatin su mr babacin david lawal da kuma shugaban hukumar legen asirin kasar ya bisa laifukan cin hanci da rashawa wanda kuma nan take shugaba buhari ya kone da mataimakin sa banjo da su gudanar da bincike game da laifin da ke kan babatar. to sai dai kuma yadda ma ake soma wannan bincike har yanzu yan najeriya na ganin akwai wasu jami'an su da dama da ake zargin na cin hanci cikin su ko har da wanda ma ake zargi da mallakar manyan gidaje na sama da dalar Amurka miliyan 1 da rabi a birnin Dubai da ke haɗaɗɗen dalar Larabawa haka nan kuma ga ma batun badakalar MTN lamarin da yanzu haka 'yan ƙasar ke tsokaci masu sharhi da fashin baki na mako ganin lokaci da shugaba Buhari zai ɗauki matakin ba sani ba sabo a yakin da yake da cin hanci idan ko ba haka ba zai faɗi babu nauyi amma idan ma akwai 'ya'yan jam'iyya ko kuma 'yan wanda suke cikin gwamnati su ma 'yan Najeriya ne a tona musu asiri dan shi yasa ai muka yadda da shi ya je mana rikon wannan amana so dan sun zama suna mashi bita da kulli ta baya suna cin ne, shi to me me zai da su ya watsar da su su ma ba ya bane ne Gambo Bello na kura wannan fafutuka ne a Najeriya ya ce ma akwai abin duba game da abin da ke faruwa a yanzu. Ba har yanzu a fadan shugaban kasa akwai waɗanda ya kamata shugaban kasa fa ya dakatar da su. Abin da za a taɓa su ya zama dole in Buhari bai taɓa su ba Allah zai taɓa shi. domin talaka ne suka ce mu fa mu muka ba da kuɗi kati fa muka saya da kuɗin mu muka tura wa Buhari sannan muka sake ɗaukan ƙuri'ar mu muka baki da na iyalan mu idan Buhari yana faman gyaran cin yaƙi da cin hanci da rashawa su ka wayi gari wanda suke gidan shi sun suke aikata wannan sannan bai magance wannan abu ba me zai fito ya gaya mana 2019 bai sai gaya mana komai ba saboda ga abin da ya kamata yi shi ko wani masani a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa ta Sifai Honorable Abdulmumin Ibrahim Son ce ko ba komai shugaba Buhari ko ya cancanci a yaba masa ba shi kadai bane ya kamata yaki yaki da rashawa a Najeriya a matsayinsa na shugaban kasa wato program ne na collective interest na duk wani mutumin Najeriya domin muna kusan mutane eh, miliyan ɗari a cikin mutane ɗari da tamanin ya zamanto wajibi ne eh, shugaban ƙasa ba zai sa a hankali akan kowane ɗan adam daga yancin adamawa har zuwa sokoto daga sokoto zuwa borno har zuwa lagos ba to ya kamata ya da rashawa ba abun da za a bar ma mutum ɗaya ba ne abu ne wanda dukkan mu za mu haɗu mu yaƙe ta to sai dai kuma ga 'yan siyasa irin su honarbu abdullahi firambe kusa jami'ar pdp na mai ra'ayin cewa gwamnatin muhammadu buhari ta so sanya shakku a zukatan 'yan ƙasar game da aniyar ta yaƙi da cin hanci da rashawa to in ka duba abubuwan da suke faruwa a gwamnatin nan wanda mu mun fito mun faɗa kuma su ma a cikin su wanda suke kusa da gwamnatin sun faɗa abin da nake nufi shine yan jam'iyyar APC su ma sun faɗa cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa yana ɗaukan wani salo me yake ɗaukan wani salo duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati to kokari ake a batar da shi. ba Abdullahi Firin da kenan wani gusa jam'iyyar PDP Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.